domin tsare kanka daga dukkanin abubuwan da allah maɗaukin sarki ya haramta ko kuma abubuwan da za su iya cutar da kai wannan wajibi ne gare ka wannan ya sa allah maɗaukin sarki da kanshi ya ɗauki matakai na bayyana wa mutane abubuwan da baya so saboda su tsare kansu su nisanci waɗannan abubuwa ko sa dace da rahamar allah maɗaukin sarki sannan dangane da abubuwan da ka iya samun ka ne yau da kullum sai ya zama allah maɗaukin sarki na ta an karar da kai abubuwan da za ka lura ka kula ka nisance su ko ka sami yardan shi a lokacin da kake da matukan buƙatuwa zuwa ga yardan allah maɗaukin sarki jama'a yana daga cikin abubuwan da ya zama wajibi ne al'umma su tsare kansu shine ta hanyar kulawa da zikirori da addu'o'i waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai tsaye karantar a cikin sunnan shi da kuma waɗanda Allah maɗaukin sarki ya saukar mashi a cikin alkur'ani mai girma to makasudin wannan muhadara shine mu bayyana mutane shigen irin waɗancan addu'o'i da ake yin su da kuma shigen irin waɗannan zikirori waɗanda ake yi a jiya mun yi shimfiɗa da sharan fage na irin yadda wannan ƙa'idojin da za mu ƙoƙarin bayyana wa mutane za su kasance kamar yadda muka ce za mu bayani akan menene addu'a da kuma ladubban addu'a lokacin yin addu'a da kuma wasu wajeje masu daraja da falala a addinance waɗanda allah maɗaukin sarki kan anshi addu'a a irin waɗannan wajeje in an yi su ina fatan mun gane wannan da kyau sannan kuma za mu bayanai dangane da me da menene kan hana idan mutum ya yi addu'a allah maɗaukin sarki ya karɓa za ga mutum ya ta addu'a ya ta kuma akwai wanda zai ce ya kiyaye dukkanin ka'idoji da matakai da lokuta da ladubban addu'ar amma kuma ya ji shiru allah maɗaukin sarki bai karɓa ba to me ke sa a ƙi karɓan addu'ar mutum a lokacin da ya yi ta sannan kuma muka ce za mu bayanin irin yadda mutum zai bi matakai ya zama ɗaya daga cikin waɗanda allah maɗaukin sarki yake karɓan addu'ansu sata izin da gaugawa ko to za a yi bayani dangane da wannan da izinin allah maɗaukin sarki sannan kuma za mu magana a kan me mutum zai yi a lokacin da ya ga ya yi addu'a ya yi addu'a amma ji kake yi shiru allah maɗaukin sarki ya sa mu dace da dai wasu abubuwa waɗanda muka yi bayani wanda za mu kawo na kisoshi da wasu bayanai waɗanda suke da alaƙa da irin yadda allah madaukin sarki ya karba addu'an wasu daga cikin salihan bayi waɗanda suka roƙe shi da irin salo-salon addu'o'in da za mu zo mu bayyana da kuma wajeje da kuma lokuta allah madaukin sarki ya sa mu dace to bayan shimfidan da muka yi ajiya in ba a manta ba na ce a yau za mu zo mu ji menene addu'a sannan kuma wasu asarai ne da hadisai da ayoyi suka yi bayani dangane da cewa bayi su zabara su ba da himma matuƙa wajen su san addu'an tukuna da abubuwan da suke da alaƙa da ita sannan kuma su matsa wajen roƙon allah maɗaukin sarki da irin yanayin da shi allah maɗaukin sarki yake so allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to malam ya ce addu'a menene addu'a addu'a da ya ce masdaru da'a masdari ne na kalman da'a wa huwa talab asalin masdarin kalman an tsago shi ne daga da'a asalin ma'anan shi shine a talabu mun gane wannan da kyau ko neman wani abu wa yi talako alal hafi ala fi'il shai'i kai tsaye akan yi amfani da kalman du'a mun gane wannan da kyau ko a lokacin da mutum ya buƙatu ko yake sanya ya kwaɗaitar wajen aikata wani abu na hau da auto fulanan kamar ka ce da auto fulanan ai bi ma'ana ista'antuhu ina fatan mun gane wannan da kyau na nemi taimako ko agaji gare shi ina mai kwaɗaitar da shi zuwa ga aikata wani abu wa yuqalu kuma akan ce da autu fulanan ai sa'altuhu mun gano wannan da kyau ko kai kal kai amfani da kalman da'a da autu fulanan na roƙiwa ne wa yutlaqu alal ibadati wa ghairiha kuma akan yi amfani da kalman du'a ana nufin ibada da wasu wasunsu ina fata mun gano wannan da kyau mala ya ce indama tanzul mihan وتشتد الخطوب وتتولى الكروب وتعظم الرزايا وتتابع الشدائد لا يكون امام المؤمن الا ان يلجا الى الله تبارك وتعالى ويلوذ بجانبه ويتضرع اليه راجيا تحقيق وعده الذي وعد به المؤمنين اذ يقول تعالى wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama Malam ya ce a lokacin da jarabawoyi suka ci gaba da sauka ga mutane damuwa da ƙunci ya ƙara tsananta ga jama'a sannan baƙin ciki ya rika bin bayan wannan daga wannan sai wancan daga wancan sai wancan sannan abubuwa na rashin kwanciyar hankali suka ƙara bunƙasa da ɗaukaka tsanani dai na yau to na gobe ya ɗara shi na jibi ya ɗara na jiya to la ya kona amamal mu'min babu wani abin da yake gaban mumini a irin wannan yanayi illa an yalja ilallahi tabaraka wa ta'ala irin ya maida al'amuran shi gaba ɗaya zuwa ga allah maɗaukin sarki wa ya loza bi janibihi sannan kuma ya fake a inuwar allah maɗaukin sarki wa ya wa ilaihi yana mai ƙanƙan da kai ga allah rajiyan ta haƙiƙi wa'adihi yana mai fatan cikan tabbatuwar alkawarin nan da allah maɗaukin sarki ya yi allazi wa'ida bihil mu'min wanda allah ya ma mumini idh yaqulu ta'ala a sanda allah maɗaukin sarki ke faɗi a cikin littafin shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum a inda allah maɗaukin sarki ke cewa lallai ubangijinku ya ce ku roƙe ni ni kuma zan karɓa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati kaga waɗannan da kan yi girman kai dangane da roƙona ko dangane da ibadata sai da na jahannama dakhirin lallai za su shiga wutan jahannama suna kaskantattu in kun lura abubuwan da muka ambata a baya dangane da ma'anan kalman du'a ita wannan ayan gaba ɗaya tana ɗauke da su ko mun gano wannan da kyau ko allah yana neman a roƙe shi kuma in an roƙe shi an nemi buƙatuwa gare shi an tambaye shi abubuwan buƙata shi kuma ya yi alkawarin zai bayar har ma a ciki ya bayyana cewa duk mutanen da suke taurin suka bijiri suka ƙi su roƙi allah maɗaukin sarki to a ba su labarin fa za su shiga wutan jahannama a matsayin ƙasƙantattu wani ba allah ba wane ne wanda zai ce in baka roƙon shi zai fushi da kai a san da ɗan adam in ka matsa da roƙon shi sai ku yi faɗa sai ya ƙi ka amma shi kuma allah maɗaukin sarki daga lokacin da ka daina roƙon shi ne sai shi allah sai ya fushi da kai ina fatan mun gane wannan da kyau shi sa jama'a a zage dantse wajen roƙon allah kuma gashi allah maɗaukin sarki ya yi alkawarin muddin an roƙai to zai bayar to sai dai ita addu'a kamar sallah ce mun gane wannan da kyau ko sai ka san mecece sallah ka san ka'idojin sallan da ladubban da ake a sanda kabbarta sallah sannan a wani lokaci ake yin sallah wasu abubuwa ne za ka yi sallah ta ɓaci wasu abubuwa ne suke da alaƙa da sallan nan waɗanda suke ƙara ma sallan armashi wajibi ne sai ka san su sannan sai ka yi sallah allah maɗaukin sarki sai ya karba duk gaugawanka yanzu in ka miƙe kai sallan asuba allah maɗaukin sarki ba zai karba ba duk yanda ka yi ta da kyau saboda lokacin yin ta bai yi ba ina fata mun gano wannan da kyau haka addu'a da za ka yi ta lokacin yin ta bai yi ba allah maɗaukin sarki ba zai karba ba akwai inda ake yin addu'a da sanda ake yin addu'a ba a kowane lokaci ba ne ina fata mun gano wannan da kyau shi sa ya zama wajibi jama'a ku kula za mu zo za mu bayyana wannan kan natsu hankalinka ya kwanta duk abin da aka faɗi a cikin muqaddiman nan da izinin allah to za mu zo mu bayyana daidai fahimta da iznin Allah Allah ya sa mu dace wa yaqulu har ila yau Allah maɗaukin sarki yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i za da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshidun sababin saukan wannan aya sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi tafiya tare da annabi sai ya kasance suna kwala kira suna daga sauti sama suna kiran allah maɗaukin sarki suna roƙon shi to sai annabi ya biyu su ya sa kuma aka dinga shela ana cewa ku hutar da kawunanku sautin ku ya ƙasa ko ba kuna kiran kurma ne ko bebe ko wanda bai nan ko wanda ya faku ba allah maɗaukin sarki yana jin ku allah maɗaukin sarki yana sana da buƙatunku ku sauke sauti ku roƙe shi allah maɗaukin sarki zai karɓa muku shine sai Allah ya saukar da wa'iza sa'alaka ibadi duk sanda bayina suka tambaye ka anni dangane da ni ubangijinsu to ka sanar da su da cewa fa inni qaribun lalle ni ina nan dab da su kasancewan Allah madaukin sarki yana saman al'arshi a saman sammai gaba daya mun gane wannan da kyau ko wannan bai sa kai ɗin nan ka yi nesa da allah allah maɗaukin sarki bai san da kai ba yana nan tare da kai amma ma'iyya ba zatiya ba ma'iyya ilmiya ma'iyya auniya ma'iyya nasariya ina fatan mun gano wannan da kyau allah yana tare da kai yana jinka allah yana tare da kai yana ganinka allah yana tare da kai yana shirin ya taimake ka allah yana tare da kai yana shirin ya kawo maka agaji a duk lokacin da ka nemi agajin nashi ina fatan mun gano wannan da kyau don ma ya tabbatar maka da cewa yana tare da kai sai ya bayyana maka ya fi kusaci da kai sama da wannan jijiyan da ke wuyanka ma kuma yana kan al'arshi ya san komi naka ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai ce da da'awatar da'i Allah madaukin sarki yana karɓan addu'an mai addu'a iza ane duk sanda ya roƙe ni ka'ida dai sai allah ya ce falyasta jibuli su nemi ansawa ta su nemi kwaranyewa daga wajena su nemi tallafi da agaji daga wajena walyi'uminu bi sannan kuma su yi imani da ni la'allahum yarshidun lalle in sun yi wannan za su zama shiryayyo, bukatansu kuma zai samu karbuwa ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa jama'a ku tsaya ku duba ku lura ku fahimci wannan ayan da kyau za ku ga cewa tana ɗauke da wasu ƙa'idoji da ladubba da matakan da kan sa allah maɗaukin sarki ya ansa addu'an bawa nan da nan ko kun gano wannan da kyau ko na daga ciki in ka tashi roƙon allah maɗaukin sarki ka roƙo shi shi kaɗai sannan ka sakankance a cikin zuciyarka duk yadda kai ƙasa da muryanka allah maɗaukin sarki yana ji sannan kuma ka nemi allah maɗaukin sarki da buƙatanka kuma ka imani ka sakankance cewa allah zai biya ma buƙatanka sannan a same ka kai ɗin nan mai imani ne wanda ka yarda da duk abin da allah maɗaukin sarki ya saukar ma annabi shi ina fatan mun gane wannan da kyau to in kai wannan to ka cika wasu ƙa'idoji da matakai da ladubba na addu'a kuma ka sa rai allah maɗaukin sarki ya karɓa allah ya shiryar da mu wa sallallahu alaihi wa wa sallama annabi kuma ya ce yanzu rabbuna baraka wata ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له البخاري ومسلم wannan hadisi hadisi ne wanda a cikin shi yake nuna mana lokacin yin addu'a mun gane wannan da kyau ko annabi ya ce yanzu rabbuna ubangijinmu yana saukowa in ji annabi shi annabin da allah maɗaukin sarki ya aiko shi ya ce maka ubangijin shi yana sama ko mun gane wannan da kyau ko to duk waɗanda ba su yadda da annabi shine annabinsu ba su ne waɗanda suke da imanin cewa nasu allah yana ko'ina amma allan da ya saukar da alkur'ani ga annabi muhammadu to yana sama mun gano wannan dukkanin alloli ai dukkanin manzanni da allah ya aiko su sun karantar da mutanen su cewa shi allan nan da ya aiko manzannin na a sama yake jama'a ku je ku binciki fir'auna sanda ya tashi neman inda allah Annabi musa yake a ina ya nema saboda annabi musa ya nuna mashi allan da ya aiko shi yana sama ne isa ya ce a gina mai bini wanda zai hau ya je rigima da allah ko kun gano wannan da kyau to ubangiji yana saukowa kulla lailatin a kowane dare haddarin yau ɗan nan ma da muke maganan nan zai sauko ne ila sama'id duniya zuwa wannan sama ta duniya annabi ya ce hina yabka sulusul lailil akhir a lokacin da ɗaya bis uku na ƙarshen dare ya zo yanzu zai ka lissafa mun gane ƙarfe nawa ne daidai lokacin da rana ta fada a yau mun gane wannan sannan kuma ana yin sallan asuba kiran sallah na biyu da ake yi daidai ƙarfe nawa ake yin shi to waɗannan awoyi da mintoci da ka gani tun daga faɗuwar rana zuwa ƙullowar alfijar sai ka kasa su gida uku mun gano wannan sai ka ɗauki biyu na farko ka ce ba su ba ne ɗaya na ƙarshe wanda daga shi sai sallan asuba to a daidai wannan tsakanin ɗaya bisa uku na ƙarshen daren ne allah maɗaukin sarki yake saukowa jama'a mun gano wannan da kyau ko don kakkai sha wahala kaddara a ce a dare awa tara ne ko mun gane wannan sai ka cire awoyi shida na farko ba su ba ne awa ukun farko shine farkon dare awa uku na biyu shine tsakiyan dare awa uku na ƙarshe shine ɗaya bisa uku na ƙarshe to tun daga nan za ka tsaya kana addu'a shin ka tashi ƙarfe na bakwai ne koko sai na takwas ɗin ka tashi koko na tara ina fatan mun gano wannan da kyau duk a lokacin to ka tashi daidai lokacin da ake tsaran a wannan lokaci ne allah maɗaukin sarki ya sauko ka tsaya kana buga ma allah misali to yanzu idan allah ya sauko daga al'arshi wa ya bar ma al'arshin ina ruwanka mun gano wannan da kyau ko ina ruwanka kai dai an ce maka yana saukowa ci moriyan abin da kawai za a gaya ma cin hadisin kuma kakka ɗauka ka buga misalin allah da wani ɗan adam irinka yanzu idan shugaban ƙasa ya baro abuja ya zo kaduna dole sai da wani kuma gano wannan da kyau ko lalle bai abuja amma shi allah wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi kuma gano wannan karagan mulkin allah ya yalwaci sammai da kasai. fala ta duribu lillahi al-amsal kakka buga ma allah misali da kowa domin shi laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin Allah wannan nan ko kowane iri ne abin da ya gaya maka kawai ka yadda ina fata mun gano wannan da kyau to sai amintaccen jakadan shi sai ce ubangijinmu yana saukowa ɗaya biyu sauko na ƙarshen dare faya ƙolu in allah ya sauko da kanshi sai ya ce mai da uni wane ne zai roƙe ni fa ji balaho sai in karɓa mai buƙatan da duk ya faɗa aure ne kake nema an kusan kasa ka ko ana ma haka haka ana neman ai wasa da hankalinka shin iyayenta ne ko koyi ta yarinyar ne bata fahimta ba ba ta so tana neman ta daga ma kai ta nuna tarɗe bisa uku na ƙashin da ka gaya ma Allah ina fatan mun gane wannan da kyau kai ka yi istikhara kana tsubawan Allah ita kuma ta ƙi natsuwa ko mun gano wannan da kyau ko kayi kayi ta natsu al'amarin natsuwan nan nata yaƙi to sai ka tashi ka ce allah gashi siyasa ne za ka tsaya takara sai ka yi marmara ka ce ma allah gani jarabawa ne za ka yi ka ƙare makaranta kaya neman aiki ne ka taru wannan lokacin ka ce allah ina neman aiki shikenan ka shiga labor market kenan ko mun fahimci wannan da kyau ko amma sai ka nemi yardan allah subhanahu wa ta'ala amma ka je ka fara bacci min awwalin laili ila akhirihi to matsala ya ci ka jama'a mun gane kuma ka tashi addu'a karka ce Allah kai dai ka san abin da nake nema Allah ka san abin da ke raina a'a ba ka ake addu'a ba abin ne zaka fito karara bayan ka bude kaya bi Allah ya fatar samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram kaza kaza kai ta ma Allah kirari ko da wasu za ka yi da yaranka ma za ka yi ya ubangijin sama da ƙasa ya ubangijin mala'ika jibril da mika'il ya wanda ya saukar da alkur'ani ga fai ga mafifitanta da kai ya kaza ya kaza ya kaza ya allah kai man abin da nake so allah madaukin sarki ka san wance nake so ita kuma tana man yanga ya allah ka jiyo da hankalinta gare ni haka ne ko ba haka bane in ke ne kika mige kice ya allah ka san ustazin nan wani ina son shi wallahi allah ina kaunai saboda addinin shi da ɗabi'an shi amma hankalin shi bai karkato zuwa gare ni ba allah kai ne mai iyawa allah kai ne mai juya zukata allah ka juyo min da zuciyan shi wajena ina fatan mun gano wannan da kyau shi ba ruwan allah ka kwana baka tunanin da sai ka tashi da tunaninta wane mutum shine muqallibul qulub mai juya zukata ko mun gane wannan in aiki kake nema faɗi ka neman za ka yi takarar kansila ne faɗi shin kasuwa ne kake son za ka fara ko ka fara taƙi hannu ka gaya ma allah maɗaukin sarki mun gane wannan ka yabi allah ka yi mai kirari sai ka cike da salatin manzo eh, eh, idan so samu ne in garin allah ya waye to sai kuma ka aikata wasu aiki na alkhairi sai ka tawassuli ko kafin ko bayan addu'an naka domin ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib zuwa ga Allah ne daɗaɗan zantuttuka na daga cikin daɗaɗan zantuttuka shine addu'a amma zance mafi daɗi shine in so samu ne kai karatun alkur'ani kafin addu'a kai ta wasu kai kamun kafa da shi ko kun gano wannan da kyau ko ko kuma kai nafila raka'a biyu kafin ina fatan mun gano wannan da kyau ba dole sai kai sadaka amma in dai kayi ne dai kawai dai an ƙara nurun ala nurin ina fatan mun gano wannan da kyau to ilaihi yas'adul kalimu tayyib sai ce wal amalu salih kun ga aiki na kwarai yarfa'uhu shike bin wannan abu naka yana dada cincida shi ina fatan kun gano wannan da kyau to shine sai yake cewa man ne, sai Allah ya ce waye zai tambaye ni fa ni ko in bashi abin da ya tambaya mai yastaghfiru wane ne zai nemi gafara na fa lahu ni ko in gafarta mashi jama'a mun gane wannan da kyau ko sa Allah ce ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim ya ku bayi waɗanda kuka yi kato ɓara da wuce gona da iri kuka aikata zinabai iri-iri la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahamar Allah inna Allah gafiru zunuba jami'a allah maɗaukin sarki yana gafaran zunubai gaba ɗaya karka ce wai abin da kake nema babba ne yana da girma ka roƙi allah allah maɗaukin sarki zai baka ko menene kai ko baka son ka mutu yanzu ne ka roƙi allah maɗaukin sarki ka ce ni dai allah matsala na in ma ajali na nan da shekara goma ne allah ɗan ɗaga man kai ishirin ina fata ba wani abu mai gina ɗaga ma kafa za ka zo ka ji ba da daɗe wannan ba akwai wani takadari ya roƙi allah allah ya bashi ina ga kai ina gani ina ga ke ina ga ku ina fatan mun gano wannan da kyau ko da kuka yi da ku bayan allah ne masu ma'alla biyayya shi abin da allah baya so shine kai girman kai ka nuna isa kai ka fi karfin ka roƙe shi to ko allah sai maganin ka duk abin da kake so ya kai abin da ya faru ne tsakanin annabi musa da fir'auna sanda aka tasan ma annabi musa tawagan fir'auna suka biyo shi ɗu da shi da jama'an shi ashabu musa suka ce inna lamudrakun lalle mu za a riske mun shiga uku teku ne gashi na iya ganinka sannan ga fir'auna a baya ko ba jirgin ruwa ko ɗaya annabi musa ya ce kalla inna ma iya rabbi sai hadi allah na tare da ni, zai nuna mana yadda za mu bi ai in kana nan za ka yi tani shin za a sa ruwan yi daskare ne su taka su gudu ko kuwa za a zo da wani mala'iku ne da wani iska ta ɗauke su tafi duk allah ba haka yi nufa ba sai aka ce wa na ila musa nan da nan sai aka yi musa wahayi a nidrib bi sakal doki wannan teku da sandanka fan falaka kana kullu firqin ka tawdil azim sai ga hanyoyi hanyoyi tunnel aka yi masu guda goma sha biyu duk sai suka bi suka yi tafiyansu fir'auna ya zo ya shiga aka hallakar da shi ashe gadan zare allah ya mashi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi sa kar ka ga kana da wata bukata ka ki gaya ma Allah in Allah ya so kana gama addu'an ka kwanta bacci ka tashi sai wani tunani ya zo maka to ka kai ma abokinka ziyara mana a Kano kana zuwa sai ce yawwa alhamdulillah wallahi wani business ne ya taso mana mun rasa yadda za mu yi muna ta neman mutanen kirki da za mu sa su kuma na manta da kai amma cin da ka zo bawan Allah ba matsala zo mu tafi kawai sai ja ku je Kwatano ku je China ku je Dubai ku je kaza kanka ya ka dama gida ka roka sai ka samu yan kuɗi sai ka sai fili san baka ma fahimci wani abu a Allah ne ya sa maka ilhama tashi ka tafi Kano ashe hanyar gidan yana Kano jama'a mun gane wannan ko kuma garin Allah na wayewa kawai sai wani abokin ka ya ce wani mai noma mana to da zaman banzan nan har da dan taba noma kana zuwa kai noman sai Allah ya sa albarka sai ka samu alkhairai sai ka kaje ka biya sadaki kaya aure dama ka nemi kudin aure ne sai ga abu ya fito ta nan wajen ba wai sama ne za ta bule kawai ga wani akwatin kudi ya fado ba a wata hanya ce Allah zai dan bude maka bayawa kawai sai ga ka shige ta nan in kuma Allah ya ga dama sai ya ki maka bana ya ƙi maka baɗi sai can baɗin baɗaɗa sai allah maɗaukin sarki sai ya maka mai yiwa in yi maka bana matsala za ka shiga in yi maka baɗi matsala za ka shiga ina fatan mun gano wannan da kyau sai allah maɗaukin sarki sai ya ɗan ɗaga maka kafa jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko allah ya shiryar da mu to shine wannan hadisi mala ya ce al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi imam malik imam darar hijra ma ya fitar da shi a cikin muwatta yasa ku fahimci wannan da kyau Allah yana saukowa duk mutumin da ya ce a'a to ya mana takhrijin wannan hadisin yana cikin Bukhari da Muslim ka bayyana mana kai ma kana cikin masu zagin sabon annabi ne da basu da Bukhari ba kuma kai dan wata mazabi ne domin shugaban mazabin da ake a kasan nan malikiya gashi ya fitar da hadisi jama'a hadisi ingantacce kawai dan kun yau mutane ƙarya kun ce Allah yana ko ina kuna su to yau kuma sai ga hadisi ya zo ya tabbata Allah yana sama sai ku ce jama'a da ƙarya muka yi muku amma yanzu ga gaskiya sai ƙimanku ku ya ci gaba tabbata amma yanzu kowa ya san sun yi me sun yi ƙarya ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya shiryar da mu anin da umar ibn bashirin anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala nu'man ɗan bashir yace daga annabi annabi yace addu'a huwal ibada addu'a ma kai ita ce ibada sun qara'a sannan ya karanta aya qala rabbukum ud'uni astajib lakum yace ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan karɓa maku sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati ashe ibadan Allah na ita ce an du'a'i ina fata mun gane wannan da kyau duk wanda ya ƙi roƙon Allah to ya ƙi bauta ma Allah to ko ya shiga uku ya lalace fara bincike tun daga fatihanka addu'a ne zankama a cikinta ko mun fahimci wannan da kyau ko addu'a ne zankame masu ɗimbin yawa alhamdulillahi rabbil alamin sai ce me arrahmanir rahim sai ce me maliki yawmiddin sai ce me har zuwa inda yace ihdinas siratal mustaqim ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa dace wannan hadisi al-Imam Abu Dauda ne ya fitar da shi an aisha radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala daga sayyida aisha allah maraukin sarki ya kara mata yadda ta ce zan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce sai dai wannan hadisi da na riga na kawo shi a nan a dangane da shi shekul albani ya yi maganganu guda biyu a kan shi na kasa raja a kan ko guda ɗaya daga ciki sai dai kawai za mu dakatar da hadisin gaba ɗaya sai dai mu karanta ku ji shi ina fatan mun gane wannan da kyau a cikin littafin shi sahih da da'if na jami'u sagir ya ce hadisi ne hasan a cikin kuma sahih da da'if na a targib wa tarhib ya ce da'ifun jiddan ko kun gane wannan da kyau ko to gaskiya na so a ɗazu in bi isnadin shi da kaina in ga wanne ne ba wanne ne ba ban samu daman yi ba shi sa a cikin nawa da nake abin nan za ga na soke shi ma ina ta mun gano wannan da kyau ban yin mu karanta shi ba amma sai ido na ya azarbabi sai ya karanta shi an aisha radiyallahu anha qalat aisha ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala la yughni hadar min qadarin duk taka tsantsan da kake kana kokarin kakkarewa bai wadatar maka komai daga abin da Allah ya kaddara maka wa du'a'u sai da ce addu'a dai yanfa'u yana amfani mimma nazala ga abin da ya sauka ko mimma lam yanzil ga abin da bai saukan ba ma muddin ka roki Allah madaukin sarki to zaka samu amfani ga abin da ya sauka na wani abu da wanda ma bai saukan ba tukuna wannan zai maka amfani wa innal bala lalle ita kuma musiba bala'i la yanzilu fayalqahu addu'a in ya sauka addu'a da kake yawan yi sai ya je ya tinkaru wannan bala'in mun gano wannan da kyau ko fayatal jani sai su ta rigima ila yawmil qiyama har zuwa ranar kiyama ba baka addu'a bala'i na sauka kai tsaye sai ina sai kanka jama'a kun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace man futiha lahu man futiha lahu minkum babu du'a duk wanda aka bude mai kofan addu'a daga cikin ku futiha lahu abwabur rahama hakika wannan an bude mai kofofin rahama kai din nan Allah madaukakin sarki ya sauwake maka addu'a ba ka da matsala wajen roƙon allah to lallai an buɗe ma ƙofa na allah maɗaukin sarki ya ji ɗanka ina fatan mun gano wannan da kyau wa masu ilallahu shay'an ya'ani a habba ilaihi min an yas'al al'afiya babu wani abin da za a roƙi allah maɗaukin sarki mafi soyuwa a gare shi irin mutum ya roƙi allah maɗaukin sarki zaman lafiya da kwanciyar hankali ina fatan mun gano wannan da kyau ka roƙi allah ya amintar da kai daga azabin shi ai shi ne zaman lafiya da kwanciyar hankali da ya fi kowanne a lahira jama'a mun gano wannan da kyau ko allah ya sa mu dace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon allah ya ce inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil lalle addu'a kan yi amfani ga abin da ya sauka da wanda ma bai sauka ba fa alaikum ibadallahi biddu'a lalle bayan Allah ku marmaza wajen roƙon Allah madaukin sarki kar ku sake ku yi ƙasa a gwiwa Allah ya shiryar da an thaubanan maula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala thauban bararren bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la ya raddul kadara illa du'a la ya raddul kadara ba abin da ke tunkuɗe kadara irin addu'a wala ya zidu fil umuri illa bir ba abin da yake ƙara ma bawa tsawon rayuwa tsawon rai ya daɗe a duniya irin biyayya mun gano wannan da za a kaddara abu kaza zai same ka in ka yawaita ta'adda ka yawaita ta'adda sai ga Allah madaukin sarki ya kawar maka da wannan abu mun gano wannan da kyau ko idan kaddara naka ta zama mu'allaka ne kaddara iri biyu ne akwai kaddara mu'allaka akwai kaddara muburama kaddara mu'allaka shine a ce hadarin mota zai same ka ka mutu amma in kana yin addu'a ko ana ma addu'a, Allah ya kiyaye ka daga hadarin mota sai haɗarin ya faru sai ka fita salin alin ba abin da ya same ka kaga ƙaddarar nan mu'allaka ce in ana addu'a za ka yi amma ba abin da zai same ka in ba a maka addu'a kai kuma ba ka yi to abin ya same ka kuma ga lahanin da zai faru da kai kun gano wannan da kyau ko amma in kaddara ta zama mubura ma to shikenan magana ya kare duk addu'a sai da ka tara maka shi ya zama a matsayin lada in ka je lahira ka ci amfanin shi a can Allah ya sa mu dace sannan babu abin da ke kara mutum tsawon rai irin biyayyen Allah irin yi ma iyaye da'a irin sanin ya kamata shi kun gano wannan da kyau ko in kana yawan bin Allah in Allah madaukakin sarki so sai ya tsawaita ranka idan shi ma kaddaranka ya zama mu'allaka ce misali in kana yawan biyayyen Allah Allah ya yi alkawarin misali za a ɗaga maka rayuwanka kai shekara ɗari kuma rayuwa ta albarka amma in ba ka yi to an ƙaddara iyakanka za ka yi shekaru 'yan kaɗan ne a ce shekaru goma sha wani abu kawai ka haɗa ina ka ina ka tafi jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa kana son Allah ya tsawaita maka rai ka je yanda za ka yi wa innal abda la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuhu sannan akan daƙile wa bawa arziki da zai samu sakamakon zunubai wanda yake aikatawa jama'a kun gano wannan da kyau ku arziki wannan sai allah madaukin sarki ya daƙile ma shi sakamakon tarin zunuban da kake aikata allah shi kyauta mahala ce walan ma kana sahaba radiyallahu anhum a'lam al'umma billahi wa rasuli yayin da sahabban annabi suka zama sun fi kowa sanin allah da annabi wa afkahuhum kuma sun fi kowa fahimta fi dini a cikin addinin allah kanu aqwamu bi sabab sai suka zama sun fi kowa kulawa da wannan sababi wa shurutihi da sharuɗa wa adabihi da ladubba min gairihim sama da wasunsu sun fi kowa kiyaye sababban da zai sa allah ya karɓa addu'ansu sun fi kowa kiyaye sharuɗan karɓan addu'a sun fi kowa kiyaye ladubban karɓan addu'a ina fatan mun gano wannan da kyau to shine za mu bi mu ji menene suka faɗi dangane da yin addu'an da kuma ladubban addu'an da dai sauransu allah ya sa mu dace wa kana umar bin al-khattab yantasir bid ala aduhi sayyidina umar ya kasance yana yawaita roƙon Allah maɗaukin sarki ya taimake shi akan makiyan shi ku dai kallin matsayi irin na sayyidina umar khalifan annabi ne sirkin annabi ne aminin annabi ne mun gano wannan da kyau ko amma duk da haka yana ɗaga hannu ya roƙi Allah maɗaukin sarki ya agaza mai akan makiya wa kana a'zamu jundahu sai ya zama roƙon Allah shine mafi girman rundunan shi ba waɗannan mutanen da suka tare da makamai a gaban shi ba a shi babban makamin shine roƙon Allah shi yasa masu iya magana suke cewa addu'a saiful mu'min shi addu'a shine takobin mumini kai ta addu'a ka bari ana nan sai ga Allah maɗaukin sarki bayan jikokinka ma sai ya karɓa ya biya muku bukatan ku duka a ƙasar nan an taɓa wani fitsararri da yake cewa wai addu'ar musulmi su na banza ne ba sun ta yin addu'ar allah bai karɓa ba da allah ya tashi buga mai bom sai gashi allah madaukin sarki ya sa sai da ya kai ƙololuwa ya nemi mukami arnan da yake ganin ba bakin komai ne ya daƙile ya hana shi addu'a ne ta taso ta yi bom a kanka sai ka tuba ina ta mun gano wannan da kyau allah ya shiryar da mu sannan sai kasance wa kana ya ƙone lissahaba sayyidina umar ya kasance yana ce masahabbai lastum na bi kathara kuɗin nan ba za a taɓa ba ku nasara a kan maƙiyanku saboda yawa ba wa inna ma na minas sama sai dai ku sani taimako yana zuwa daga sama ne ashe Allah yana ina saboda haka Allah annabi ya karantar da sahabbai Allah na sama shi sa sayyidina umar ya gaya masu cewa taimakon ku yana zuwa daga sama ne min indillahi ku kalli sanda za a yi yakin badar sojojin kafirai sun ninka sojojin annabi uku mun gano wannan da kyau ku. kamar kai ne a ce za ka yi fada da mutum uku ɗaya a gabanka ɗaya a bayanka ɗaya na kewayawa yana ɗauke hankalinka mun fahimci wannan da kyau Ku haka suka zo da annabi layin sahabbai sai wuce gaba ya daga hannu Shi ne dan sakon Allah Allah ne ya ce mai ya fita amma kuma duk da haka sai ya daga hannu yi addu'a yi addu'a yi addu'a ya ce ya Allah ga sunan fa sun fito babu wani wanda ya rage in ba su ba Allah in ka bari waɗancan arnan suka yi nasara a kansu babu sauran bauta maka bayan ƙasa kuma yi addu'a har sai da mayafin manzan Allah ya zame ya fadi sai na Abubakar ya zo dauki mayafin ya yafa mashi ya ce manzan Allah addu'an nan ta yi Allah ya ji ka Allah ya karba a ci gaba da sassaban arna malam mun gano wannan da kyau ko as-siddiqul akbar kenan ya daga cikin sojojin badar mun gano wannan duk da haka sai annabi ya yi al bil asbab sai rike sababin cin nasara shine allah ya umarce shi ya damƙi danƙi ɗaya na ƙasa sai ya watsa shine allah ya ba mu labari ya ce wa ma ramaita id ramaita walakin allaha rama ai isar da tsakonkunan nan a idanun kafire ba kai ba ba kai kai shi ba id ramaita a sanda ka watsa ƙasan walakin allaha rama sai dai allah ne ya aikin isar da tsakonkunan ina fatan mun gano wannan da kyau ana fara yaƙi allah ya umarci mala'iku su kuma su sauko mun fahimci wannan da kyau ku allah ya sa mu dace wa kana ya kulu ya kasance yana cewa inni la ahmilu hammal ijaba sayyidina umar ya ce ni wallahi ba bukata na shine daga nayi addu'a himmata an walakin hammad du'a ni na kuma sa himma akan in yawaita addu'a fa'iza ulhimta du'a fa ijabata ma'ahu duk sanda Allah maɗaukin sarki ya sa ma a ranka san roƙon Allah to ka sani an sawan yana nan tattare da addu'a amma kana nan abu na damun ka ka kasa roƙon Allah to wannan shine babban bala'i ba wai bukatan ka ta biya ba a ka zama mai nacewa kullum wajen roƙon allah ba kakkaftawa to ka sani bukatan ka na dab da biya allah ya shiryar da sayyidina umar yana ya kasance yana cewa ma kana allahu yaftaha ala abdihi babar du'a wa yaglika anhu babal ijaba ba zai taɓa yi wa allah maɗaukin sarki ya buɗe ma ƙofan roƙon shi kuma sai ya rufe maka ƙofan karɓa ba ba zai yiwu ba allah ya umarce ka da cewa roƙi kuma allah ya ƙi ansa maka allah baya haka in ka ga ka roƙa allah bai karɓa ba ɗayan biyu ne ko dai kai ke da matsala to matsalolin ne muke son mu warware maka anan ko kuma ka roƙa allah ya ga in an baka matsala za ka shiga a lahira sai ya aje maka wannan addan taimaka maganin fitintinin lahira jama'a mun gano wannan da kyau ku lalle shi mumini yin addu'a banza addan shi ba ta faɗi ƙasa banza sai in shi ya ja ta faɗin wali muslimin mutalabun bi an yukthara du'a ilalla, wal muslimu mala yace shi dai musulmi mutalabun ana neman shi ne bi an yukthara du'a akan ya yawaita addu'a ilallah yana faɗin bukatun shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin falaisa she'un akrama alallahi azza wa jalla min addu'a domin babu wani abu mafi daraja da kima a wajen Allah irin addu'a wa man lam yad'ullaha azza wa jalla yaghdab alayhi, domin duk mutumin da baya roƙon Allah Allah yana dab da zai fushi da shi Ku san wannan ai mun yi bayani a baya ko wa man yukthir qara'a baballahi yoshiku an yuftahala duk mutumin da ya yawaita kwankwasa ma Allah shine kai ta faɗin bukatunka kai ta faɗin bukatunka kana kwankwasa ma Allah kenan Allah yana dab da zai ansa maka wa man yakthiru du'a duk wanda ya yawaita addu'a yoshaku an yustajabala dab ake da karɓa mashi fayan bagi lidda'i to ya dace ga mai addu'a an yashtahi da fi yi ta ƙoƙarin yawaita addu'an nashi wa an ya kuna ala rajayar ijaba kuma ya riƙa yin addu'an yana fatan allah zai karɓa mai wala ya tsanita minar rahama kar a samu mutum yana yanke tsammanin cewa ko to mu allah zai karɓa daga wajen mu to bar dai mu allah ba san wannan fa innahu yad'u kariman ka sani kana roƙon mai karamci ne kana roƙon mai mutunci ne kana roƙon wanda bai saba alƙawari ne kana roƙon wanda yake da shi ne ina fatan mun gane wannan da kyau kawai ka kiyaye allah yana so e roƙe shi kawai shi allah maɗaukin sarki zai baka allah ya shiryar da mu wa qala sufyan ibn uyayna sufyan dan yake cewa la yamna anna ahadukum min ad-du'a kada wani abu ya hana ɗaya daga cikin ku roƙon allah ma ya alamu min nafsihi wai irin abin da ya sani dangane da kanshi ila kai ka san kai ba mutumin kirki bane ko kin san kai ba mutumin kirki bane wannan ya sa ki ce ke to shin da mu ba ma da kirki ba mu da mutunci ba sai mu roki Allah ba yace kar wannan ya hana ki fa inna Allah azza wa jalla saboda Allah madaukakin sarki ajaba du'a sharril khalqi ya karba addu'an mafi sharrin halittan shi shine iblis la'anahullah iblis nan allah bai daɗe da saba ma allah bai roƙi allah kuma allah ya bashi ko mun gane wannan ai kun sa abin da ya faru da iblis ko allah maɗaukin sarki ya ɗauki iblis ya sa cikin mala'iku duk da cewa shi iblis aljani ne kuma allah ce kana min aljinni faffasaka an amur rabbi shi daga cikin aljanu yake sai mai umarnin allah ta waye allah madaukin sarki ya ce mashi da mala'iku dangane da annabi adam fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin mun gano wannan da kyau ko abin da aka ce mai kenan yayi shine al mala'ikatu kulluhum sai mala'ikun Allah suke sujada gaba su amma shi iblis ya yake kuma ya gegaya ma Allah madaukakin sarki aka ce me yana kai sujada sai ce ana khairun minhu ni min narin wa khalaqtahu hu duk da taurin kai iblis bai bai ce shi ya shi ba ko bai ce wani ya yi shi ba ya yadda wa yi shi amma ya ƙi ya yi ne kawai Allah ya tsine mai albarka ya kore shi amma sai ya ce rabbi fa zirni ila a so Allah kai man jinkiri zuwa ga ran da za a tashe ni ran da za a tada bayi gaba ɗaya kaga wani wayo kun gano wannan iblis ya roki allah wai allah zai mu dubara allah ka yi man jinkiri zuwa sanda za a ta da bayi kaga kenan iblis aka ce an mai jinkiri zuwa wannan lokacin ba zai mutu ba kenan sai kowa ya mutu shi yana nan har san da za a ta da bayi sai Allah ya ce a'a innaka minal munzari ka daga cikin wanda za a yi jinkiri amma ila yaumin waqatil ma'alu zuwa wani lokaci sananne shine sanda za a hura kaho kowa ya mutu zuwa nan kai ma za ka mutu ka kalli ya roƙi Allah an ɗaga mai ƙafa to kai me yasa ba za ka roƙa ba in iblis zai roƙi Allah a bar shi ya daɗe kai ma sai ka roƙa Allah ya baka kai aikin alkhairi shi iblis ya roƙi Allah a bar shi ya daɗe ne saboda ya tsiya mun gano wannan domin ya ce na lahum siratakal mustaqim zai zo ya tare ma bayanka hanya daidaiciya duk wanda ya zo sai iblis ya ce yi kwana ko mun gano yi kwana kamo ta hanya ga hanya annabi kirikiri sai ka ce kana bin hanyar wane ne shi sa annabi da ta sai doguwar hanya ya ce kaga wannan ita ce hanya ta ita ke billewa zuwa aljanna ya ce taraktu fikum ma in ta tamassaktum bihi ma lan kitaban lahi wa sunnati kuma ce kum alal mahajjatil Lailu lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik na baku kan wata hanya ga ta nan dodar farakar ba wanda zai karkace akan da sai hallakakke sai da gefe sai annabi wasu yan kana hanya in gulgul wanda ba sa bullewa ya ce akan kowace hanya ko wani shedani yana nan yana tsaye yana kiran mutane akan su raba da hanyar Allah shine waɗannan yan ƙananan ƙungiyoyi da ƙananan yan ɗari ku ɗari kunnan da ake kiran mutane su zo su bi a raba ka da addini a haɗa ka da wani shirmi ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ƙala rawi wani magana wanda ya kamata mutane su tsaya su fahimta yake cewa duk mutumin da ya kafa ɗariƙa ko ya kafa ƙungiya cewa yake annabi bai gama aiki ba annabi bai gama aikin da allah ya koshi ba shine ya zo zai ƙarasa ya ce in dole sai ka yi ƙungiyan ka shiga na annabi mana <laughs> jama'a mun gane wannan in dai ƙungiya abu ne mai kyau to annabi na da ita e shiga na annabi in ku annabi bai da ƙungiya kaka shiga na kowa ka tsaya akan addinin nan da allah ya kawo cewa ya wala ta na illa wa antum muslimu kar sake kamu da sai kana musulmi amma yanzu ba abin da ya dame ka ana ce maka wani musulmi ne sai ka ce eh dan wata ƙungiya eh musulmi ne dan me ina ka bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai sai ka zauna lafiya kun gano wannan shi yasa ba wata kungiya ba wata mazhaba ba wata ɗarika da mu za ta iya ɗaukan mu saboda yanzu mu muna bin annabi mu na annabi ne in za ka ɗauke mu da annabi ka sa a cikin ƙungiyan ka fashewa za ta yi don annabi ya mata yawa ina fatan mun gano wannan da kyau in ka sa mu a cikin mazabin ka fashewa za ta yi annabi ya mata yawa in ka sa mu a cikin gargajewa za ta yi annabi ya mata yawa muna nan muna bin abin da annabi da sahabbai suka bi ina fatan mun gano wannan da kyau kai ma ka zama haka in ba haka ba sai ka je sarkin sarki ya tambaye ka wanda ka bi ya aiko shi wa ya sa shi ko ku gane wannan da kyau ko wali ne wa ya nada shi ya kamata ku gane wannan akwai sunan shi a qur'ani waliyin ka akwai sunan shi a qur'ani imamin ka akwai sunan shi a qur'ani ko hadisi cin da babu wallahi kai hankali dan uwa za ka rena kanka ranar kiyama Allah shi kiyaye malam ya ce فواجب أن يكون فزع, فزع المؤمن دائما في الصغير والجليل من حاجاته ورغباته إلى الله abu wajibi ne ya zama ga mumini ya rika zabara diman da'iman abu karami ne ya taso mai ko babba daga cikin bukatun shi ne da kullum yana mai kwaɗayi da fatan biyan bukata ga allah subhanahu wata'ala wala yaltafi tafi shay'in min habi qalbihi ila ahadin siwa kar ka sake ka karkatar da zuciyanka zuwa ga wani wani nan ko kowaye mun gano wannan ka kama allah kawai ka rabu da kowa fa inna allah ta'ala qala saboda allah madaukin sarki ya ce was'alullaha min fadli ku roki allah madaukin sarki daga falalan shi inna Allah kana bi kulli shay'in alima saboda Allah maɗaukin sarki masani ne ga dukkan komai duk abin da kake ganin kana so ka roki Allah maɗaukin sarki Allah yana tare da kai kuma Allah ya shirya zai maka Allah ya sa mu dace an abdullahi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdullahi ya ce man asabahu faqa duk mutumin da talauci ya same shi fa anzalaha bin nas sai yake ganin mutane ne za su kwaranye mai wannan bala'in lam tusadda faqatuhu har abada talauci ba zai rabu da shi ba talauci ya same ka karga ganin wane da wane ne za su tsaya ma wannan talaucin ya rabu da kai har abada ka je kan ga cikin bala'i wa man anzala habillahi azza wa jalla wanda ko ya mika wannan damuwa da talaucin shiga Allah Aushakallahu shakallahu lahu bil dab allah maɗaukin sarki yake zai saukar mai da wadata ma ajalo ajilin au ginan ajin, ko kuma a bashi yanzu a duniyan nan magaggabciya ko kuma a mai jinkiri a lahira a azarta shi a gafarta mai zunuban shi shiga aljanna yasa jama'a dukkanin damuwanku da talaucin ku mika ma Allah amma abu na samun ka fara bin wani kana roko kana bara Allah fa ka gaya ma allah ne ko ko dai kana ganin allah ba zai maka ba kawai mutane su zama wai yan ku ba mu allah ya ba ku mu samu don dalili allah ka bani su samu dai ko mun gano wannan da kyau ko shi sa muke gaya muku jama'a ba wani wanda za mu je mika kokan bara muna roƙon wani abu a wajen shi kowaye kowaye ya kamata ku gane wannan ba sarki ba ba gwamna ba ba ciyaman ba ba kansila ba ba wani alhajin birni ba kowaye ya kamata ku gane wannan shi sa muke iya yin addini yanda Allah maɗaukin sarki ya fahimtar da mu da mun matsa wajen waɗannan mun ce lalle sai sun ba mu jama'a da mun yi abun kunya domin in sun baka to kuma za su baka ajanda ya kamata ka gane wannan dan bayan da za a yi ka ci kuma ka saki baki ka meke kafa ba zai taba yiwuwa ba in ka ci sai kai masa aiki ina fatan mun gane wannan da kyau domin in ka ci ladan kuturu dole sai kai mai mai bayan da za ka iya faɗin gaskiya wallahi dole ne sai a rika bi ana tankwara ka ana nuna ma ga hanyar da ya kamata ka bi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko allah shiryar da mu wani bin mas'udin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man asabahu faqa duk mutumin da talauci ya same shi ko mun gano wannan da kyau ko fa anzalaha bin nas su da faƙa, wa man anzalaha billahi au shaka Allahu lahu bil gina imma bi mauti ajilin aw ginin ajin, shi wancan hadisin an asimin ƙala qultu li abil aliya ma thawban qala yace maula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na tambaye shi ne cewa ne ne sauban sai ce bawan annabi Ƙala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa annabi yana cewa man takaffala li Allah yas'ala shay'an atakaffalu lahu bil janna duk wanda zai lamince min shi ba zai roƙi kowa komi ba ba zai zama ɗan maula ɗan tuma ƙasa ba ni kuma na lamince mai shiga aljanna gara ce ma ka ci taurin kan a aji in ba ka da shi ka tashi ka je ka wurjen can ka ba ina fatan mun gane kana miƙawa a baka ko annabi ce an baka mutunci ya zuba ina ga ka mika kuma ba a baka ba akwai sauran mutunci faƙala sauban sai sauban ya ce ana faƙala la yas'alu ahadan shay'an sai sauban sanda annabi ya faɗi wannan magana sai ce ya lahi gani ba zan roƙi kowa komi ba kuma haka sauban ya zauna har ya mutu in zai hau dabba sai bulalan shi ta faɗi ba zai ce da allah mai koman ba sai ya sauko cin da ya yi alkawarin ba zai roƙi kowa komi ba sai ya ɗauko abin sai ya koma sai ya tafi jama'a mun gano wannan da kyau ko zai gaji mutum yana cewa wai ai ni abin da ke haɗa da yaran nan wai kowa na zuwa gidan ne yana faɗin buƙatun shi wai amma su ba sa zuwa ai baka da al'arshi ne shine ka daga ran da kake da al'arshi za mu zo ko mun gano wannan da kyau ma ba ka da al'arshi don mi addinin Allah ne ke da bukata wajen ka kai mashi ko kuma kar Allah ya sa kai mutane ba sa fahimtar wannan wai sai ka je ka zauna kobar gida sanyi na kada ka kana jira alhaji ya fito in ya fito ya maku kallon banza sai ya ɗauko naira ɗari dubu biyu sai ya ba ku ko arba'in nawa nawa kenan eh to kuma ya je na ba da labari nan da ke taimaka musu <laughs> Allah ya shiryar da mu wa min huna to daga daidai nan fa'al al-abd in kun fahimta ya zama wajibi ga bawa an yajtahi da fi du'a yi ta kokarin roƙon Allah wa yaksura min at-tadarru ila Allah wa sana ya rika kokarin kankan da kai zuwa ga Allah yana roƙon Allah yana yaban shi wa ya azumar raja kuma yana girmama bukata da fatan cewa Allah madaukin sarki zai biya mai bukatan shi wa ya takhalla bi adabi du'a sannan mutum ya makan shi kwalliya ta hanyar biyan ladubban addu'a fa inna khaza'in Allah mal'a saboda taskokin Allah cike suke zankame wayadaihi hannayen Allah kuma saha masu baiwa ne a na allaili wa atarafan nahar a tsakar dare da gefen yini gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki yana yaba baiwa me ake so da kai sai ka fara kiyaye ladubban addu'ar jama mun gano wannan da kyau ku shi ya sa ma sai ya ce adabu du'a ya ladabban addu'an nan suke ko kun gano wannan da kyau ku na so da muka yi bayani akan addu'a addu'a to sai mu ji ladabban addu'a in mun gama bayani kan addu'a sai mu zo mu bayani kan zikiri sai mu zo mu haɗa mai bayanin addu'an waje kaza addu'an waje kaza zikirin waje kaza zikirin waje kaza ga falala ga kaza ga kaza ga kaza dan kara zo yanzu a ta gaya maka addu'o'i da zikirori ka je kai ta yi ka ji shiru nan ko ashe ka bar asali ne kamar kai ne kai ta sallah ba tsarki ba alola za ta karbu to gara a biyo fili a gaya ma gaskiya komin yadda abin zai yi tsawo allah shiryar da mu kar ku manta jama'a muna gabatar da waɗannan muhadarat ne kamar yadda muka faɗi domin taya ɗaya daga cikin 'yan uwa murnan samun karuwan aure da zai yi a tara ga watan rajab ta hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta 1431 daidai da 20 shekara ta 2010 wannan ɗan uwa kakkumanta nan muke karatu da shi komi da komi muna yi da shi a cikin harkar addinin nan alkunyan shi shine abu yusuf al assad bukhari bin muhammad al-arabi mu a nan mun fi sanin shi da cewa barista bukhari muhammad balarabe tare da amaryan shi mai muna sa'id dukku muna masu fatan alkhairi allah madaukin sarki ya sa masu albarka a cikin rayuwarsu na aure allah ya ba su lafiya ya ɗaya ba su da zara'a kyawu masu kyakkyawan aƙida da ladabi da biyayya ga iyayensu waɗanda za su bi sunnar annabin rahama allah maɗaukin sarki ya saka ma iyayensu da dukkanin alkhairai na duniya da lahira allah ya tabbatar da digadiganmu waɗanda ba su da halin auren da muna roƙon allah maɗaukin sarki ya hore musu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace jama'a za mu saurara nan sakamakon ƙwarewar lokaci idan muka samu lokaci nan gaba kaɗan za mu zo za mu dasa daga adabu du'a ladubban addu'an nan ina fatan mun gano wannan da kyau mu ji ladubba mu ji abubuwa waɗanda suke da alaƙa da wannan har zuwa sanda za mu zo mu duka faɗin addu'o'in nan ana jin su ana karanta su ana haddace su ina fatan zuwa wannan lokaci in mun karanta addu'a iri kaza zan karanta a karanta in karanta a karanta sai kuma in ci ku karanta a ji jama'a mun gane wannan sai an koya maka addu'a tsaf Allah Madaukin sarki ya so so muke ka haddace kai ma ka je ka raka yinta wannan addu'a ne na annabi ba na wasa ba allah maɗaukin sarki ya samu dace fasubhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum